بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا شكين بجلاء الصدور منا شاي لك لكن دعوك أو هو هنا با لسه عن سرق مسلم عمر قال رحمه الله فصل ومن العوائق akwai daga cikin abubuwa masu kangiya makhalafatul khalqi saba matalikai wato abinda ke kange mutum ga ibada rashin saba matalikai bi musu suka sun yana cikin awa'ik qala Allah ta'ala wa tabattali ilayhi tabtila ka yanke zuwa gare shi ubangiji ka bauta mishi yankewa zuwa ga bautar Allah ne wa fil hadisi khairun nasi manzilatan yawm al-qiyamati rajulun akhizun bi inani farasihi mahicin mutane matsayi ranar alkiyama namiji da alƙi da ragwamar dokinsa fi sabilillahi don Allah ya khiful aduwa yana jin tsoron makiya wa yusihu na suna jin tsoronsa hatta yi kutala hayyayi aka kashe shi yana wurin jihadi awo ya mutu ko ya mutu ko dai wani abu ya same shi na wata kaddara ya mutu bisa hanya ko kuma makiyar su kashe shi wallazi yalihi rajulun mu'tazilun fi shibin min ash-sha'abi wanda wanda kabi ne namiji wanda shiga zaza daga cikin zazaye shi min ash-sha'ab yuqimu salata yana tsaye da sallah wa yu'tu zakata yana bayar da zakka wa yatazilu shururan nasa yana nisanta sharrukan mutane duk mutane a sharabu bai tare da su to shi ka bin wanga eh lollokiya zan ya yi sauki gare shi ba kai ma da dai kawai tambaya ba wa ana amirul na radiyallahu anhu qala adam faqarun tsammani talauci na wale ya asu ginan yake kauna ga tsammani ga kowa wadata ta wal uzlatu hatin nisantan mutane hutawa na min jalisi su daga munan abokin zama ka nisan shi wa qalilu sidqin abokin zama na gaskiya hairun min al ya yi kazan kai dai in kana da abokin zamantakewa na addini na kwarai to wallahi haifu koma kai dai wa qala ba'd al-a'imma al-uzratu an an-nasi tuwaffiru al-irja nisantan mutane tana cika mutunci bai raguwa wa tubqi tana wanzar da matsayi na girma wa tarfa'ul ma'ula tana doke dawainiya al-mukafa'ati sakayya an yi maro da yi wa fil huquqi wal mulazamati wata sattu kuma tana zama a cikin kangiya wajen haƙuƙuka da kuma mulazama ga haƙuƙuka da kuma sutura ga alfaƙar talauci ko bakar ko ɗari kowa bai sani ba kana kai ne wa an shaɗu muhalidun na zibi duniya ala haɗarin wafi bala'i wasa wishi shi kadari karaki bil bari in ta salam hashashatuhu wala yasu ya zira min hauhin min alwamin hazari mukhalidun nasu wanda an mai garwaya da mutane fi duniya cikin duniya ala hadari yana bisa ga hadari wa fi bala'i na cikin bala'i wa sahawi kuma yana cikin matsala wato abin da alkakakke gare shi farfartacce shi ba ya garwa ya shi bil kadar gurbatacce wanda ka muhallin da mutane ina misali ne ya zan karaki bil bari kamar wanda asaman kogi in ta salam ta tahu idan yan nisanta daga kogiya jike shi da jikinsa da sutura to sai ya salamu bai zai na tsira ba mai hausin ga tsoro wa mai hazar da kuma saura dole na samu wannan wa an shadu liqa'un nasi laysa yihi bi shay'an wa hazayani min qilin wa qalin فقليل من لقاء الناس إلا لهذا العلم أو إصلاح hali. لقاء الناس gamuwa da mutane ne sai hidu shi an da zai amfani da koyi ba tuwa hazan sai wani tsubarara min kilin na cewa an ce kaza wa qala kai ka ce kaza ce kace ba ka liqa yana su karamta daga gamuwa da mutane kuna cuɗanya, ya illa li ahzil ilmi sai don neman karatu au islahi ko don gyaran halin hali kamar wa azike wurin sabul imamul gazali ana jingina abinda munka za mu faɗa nan gaba ga imamul gazali radiyallahu anhu ayyama sayahati kwanukan da yawan duniya ya dan zaga shi gani qad kuntu abdan wal hawa malikun zirtu hurran wal hawa hadimun وزرت بلوهدة موسى نسا من شر أصناف بني آدمين mamin silaɗin nasu khairan wala zu jalibi a shiya'i kal'alami ya la'ini fi tarkihim jahilan uzuri uduri man'ushin ala hatimi karkuntu na zamo abdan bawa wal hawa sun harai malikun shi an mallaki na yace imamu gazali Kwasirtu hurran sai ni koma da wal hawa son rai hadimu shi dan hidimata na rinjaye shi wasu rutubil wurati ni koma da kadaituwa mustani sai ina mai neman kewa min shari aslamin daga shari nau'ukan bani adam yayan adam wallahi dan adam ba gane shari ne wallahi sai hagarwai da wani in ya goma ma ita wallahi sai ka musu bakamance ba dan adam ma hijira din nasu wallahi babu alkhairi cikin garwaya da mutane wala zu jahal fi ashiya'i kal alim haka nan kuma wanda adda jahilkin abubuwa bai zamo ba kal alim kamar lami ko dai shi da wanda ya jahilci abubuwa da wanda san su ya la'imi ya kai mai zargi na shi tarki a cikin bani su jahilan ka jahilci uzuri uzuri na to ina sanar da kai manqushin uzuri na rubuce ke ala khatimi akan zobe na ka sai ka rubi zobe na kana gane kana gane uzuri na gashi qalu mallamai sun ce wa kana naqashu hatimi ya hatimi ya zan abinda abubucin zobe nai wa ma wajadna li akasarihim min ahadin wa in wajadna aksarahum la fasiqin ya rubuta ga abin nan zobe wa arshadu jafawtu nasan kuntu alihu wasluhum ma bil jawa'indi inda laluratin basi ولا تعذليني بالجفاء فإنني وجدت جميع شرفي فلة الناس jafautu ya ce na wa wata tadda ko na san mutane kuntu da nazamu alifu na saba da wasu misaluwa da su wala sai ne tabbatun ni waki ni waki da su shi a jafa'in da musu shi a jafautu wa ba da jafa'in wato wa wata tarwa bata zamo ba in lalura su gun lalura min ba su laihi ba laihi ta ba in ta tasu to ka bar wa Allah bauta duk su shagaltar da kai sai ni waki da su wala ta zuli ka ku zarge ni bil jufa'i da wannan wata zaba ne musu fa inna ni ka gane ni wajatu na samu jami'a shar jami'a shar ta shi sharri ko zo ita cikin garwa da mutane wallahi na sami shaka wal muradu min ash-shi'ri min at-tamthil bihi itizaru an al-halqi dalaban lissalamati don neman tsira ma la yuhamu min lafzul difa'i tanbihun jami'u ma marra duk abin da shuɗe min alhassi na kwadaitarwa alal uzulati alal nasi inna ma huwa al-amrayni ahaduhuma li yatamakkana lahu tafarruqu don samu dama wato kakabe komi lil ibadati wa bauta Allah wa takhallus da farfartuwa alal ma'asi gaban a ma Allah allati yata'arradu al-insanu wanda sigita mutun laha galiban bil da mina na ki galiban wa hiya والرياو والسكوت wasu kutu بالمعروف amri عن المنكر ان nahyi anil in dai mutum na muhalada da mutane waɗanda abubuwa uku ne shi su wallahi giba ita kan ita ma ta tahiya ko ba haka ba riya sannan kana kallo ai abinda ba daidai ba ka iya magana jama'a ko bai yiwa Allahu akbar Imam Ghazali kenan to mu zo wasani na biyu mujanabatul asharari nisanta wato kaskasatu mutane wani wasaki da fasikai ni ya salama dina hudun addini tsere wa duniya wa sa min sa'il al'afa daga dukkan ayyuba wato muhalada da mutane daban wannan shi kasuwata waɗanda su kuma abin nan ashararu da fasikai to su ka wadannan dole na a nisance su wabil kami la tashamman la yunhilika halahu kada ka abuci wanda halinsa bai zaburar da kai wala dulluka bai nuna maka ala Allah bisa ga Allah makaluhu maganarsa rubbama kunta musian da yawa ka zama muna nawa fa arakal insani gwada makyautawa minka fa arakal insani minka subat ko subataka liman huwa aswa'u halan minka ga ka mummuna sai ya gwada ma da kake daidai na bisa ga abutarka da shi kuma ga ka da mummunan hali wa amma man yuhibu halahu amma wanda halin su ke zabararwa wa julu ala ya gwada maka Allah makalu maganarsa wala ya gani anhu bai wadatuwa kada kada ka wadatu anhu gabanin sa il wala ya gani anhu bai wadatuwa anhu gabanin sa illa man huwa misluhu sai wanda ya zama misalin sa ilimin ga ilimi wa amalan da aiki amma in baka kai ba to ka jingina gare shi don ka dosano wala khaira fi uzlatil jahili amma babu alkhairi ga jahili shi kuma shi dai duk wanda abu da kaji ana cewa wanda ya san abin shi kaina to in jahili ya koma shi dai shi ta banna eh <laughs> wata zai kare wal uzlatu qabla ta'allumi gayatul khusran mutun shi koma shi dai gaban shi karatu babu hasarar zakaita ita karshe wa sahibuha bukata shaydan wanda yayi haka nan to shaydan ya samu abin dariya ai ga san mallamai da abin suka ce suka suka jahilin yawan ibada sau ce da kusa shaydan abin dariya shaydan na shi shi na ganin kokari shi ga amma malamai na ganin wawan da to bai karatu ba ya koma shi dai mi zai fadi ala abdullahi mi zai faɗi jama'a mun saurari karatun muhtasar khalil da ainihin misdahu saliki da bijila isrura amma ya fitarci fiha min sada'i gurur da bakin mana Allah ya saka da alkhairi ainihin fahimta da lafiya kuma Allah shi ɗayyaba rayuwa yanzu kafin gabatar da addu'a ana samu mu annabi salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim wa rabbuna wa rabbu kulli shay'in muna roƙonka Allah dan cikakken iko ka danka da zatin ka da sunan ka da sifofin ka madauka wannan hada ta mu Allah shi kara mata albarka malam da yake karantar da mu na roƙonka Allah shi kara haskaka masa da buɗa masa kuma Allah ya kara jan kwanaki a cikin irin wannan aikin alheri Allah ya ɗaya bazuriya mu da ake karantawa Allah ka taimake mu da ganewa idan mun gane ka ba mu ikon sound da wadanga nagari muna roƙonka Allah ka hada wasu kan baki dai a cikin ajalan da da ka. Allah waɗannan imtihan da ake samu na rusawar gidaje da banna abubuwa na abinci Allah waɗannan bayan Allah sun ka shiga cikin wanga hali Allah kai kacce a roƙe ka Allah ka ya musu da abin da hishi kuma Allah ka ba su ikon jimriya kuma Allah kai kacce a roƙe ka Allah ka sa ƙarshe ya zama mana alheri muna roƙonka Allah ka sa ya zama karkar zunubai ya ga ɗin suka samu cikin wannan lalura muna roƙonka Allah kai kacce a roƙe gafarta mu uwaye mu da malaman mu muna ka marasa lahiya mu Allah ka ba su lahiya muna roƙon ka zuriyar da ka ba mu shirya na hannunka muna tausale da wanga aiki Allah ka shirya da su ka shirya da mu baki ɗaya, ya Allah ka tsara mana imani ka tsare mana shi ka haɗa ayyukan mu da karba ka yahi mana kurakuran mu idan mutum mu ta zo Allah ka taimake mu kana da da mu ko da mu zai ta idan mun shiga kabari Allah ka ba mu iko an tambaya Allah ka saka kabarin mu sannan idan tashin kiyama ya Allah ka sa mu cikin amintattun wannan rana kar ka sa mu cikin wannan firgatattu kuma ka sa mu cikin inar arshin ka ranar da babu wata ina sai inar arshin ka sannan ka ba mu iko tsallake sadadi kamar walƙiya ka sa a ba mu littafin ayyukan mu ga hannun mu da dama kuma ka sa mu shiga aljanna ko mu tsawata ba mu jidan alfama alqur'aninka Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita tawallana fi man tawallaita wa النار وقنا وصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئز من آليت تبارك ربنا وتعاليت